وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال رحمه الله تعالى يا فلا الله يا مسا رحمه تعالى وما روى كل قليل عن أبي مجرد عارفه وما روى كل قرين عن أبي abin da duk wani aboki ya yi daga ɗan uwansa duk wani ƙari abokinsa wato tsara abin da duk wani tsara ya yi daga ɗan uwansa ana kiran shi mu shi. ka san wannan tabbas wanta kuma ka wato kuma ka kiyaye ka san wannan tabbas ka kiyaye shi tsaranka a wajen karatu ya ruwaito hadisi daga gare ka wannan shine shi. an gane ko hadha huwa al-ismu ko. Mai yanzu zai A cikin wannan bankin, malamiya ya amince ruwa ya na tsara rakin juna. Salon nuna ne a ƙarar. Su Wanene a ƙarar? A ƙarar na biya ƙoƙarin. A ƙarar ne jami'a na ƙarin. Wai ƙarimu kowanne su aiki da mararrawan ƙarimu? Shi tsari shine wanda ya bauta limanar wa'anu ga wanda ya rubuta abinci da rishi. Albuquerque yana da yawa a cikin ginin. Wanda ya bi shi a cikin shekara. sai shekaran ku daya sai shi ya ruwaito hadisi daga gare ka to ya zama to hadisi ana kishi mudabbaci aw in akhdhi an shay ko kuma wato yayi abota da shi wajen karba daga malami wato shekarun su ba ɗaya bane amma tare ke karatu wajen malami malami daya sai ya karɓo hadisi daga wannan wanda suke karatu wajen malami ɗaya ne an gano wannan mm. Kamar ce kai ka karbo wajen malam aljumumi ko shi malam aljumumi ya karɓo daga wajen ka ta ce wannan hadisi mudabbaci eh da idza da fulani karini da fulani ma ka ce wannan karini ne wani ai musharikun hu fi sun ya yi musharaka da shi ma a cikin shekara aw fil akadi an shi ko wajen karba daga malami wanda suka ruwaito hadisi daga gare shi misali ya zama to halattarsu ga malami muta ƙariban ya kusanci juna matsalar shekara misali a ce shekara ɗin suka zo wajen malam karatu da abin da ya kama da wannan الأقران إذا روى أحدهما عن الآخر شيء أقران إذا سينزل يرويته لك إيه فإن ذلك يسمى عند المهندسين وإلى الأقران ولله وانا أنا إيه ولا عكس aka عكس kawai a ƙarar idan ɗaya daga cikin ya ruwaito daga ɗayan shi kuma ɗayan bai ruwaito daga gare shi ba kawai ɗaya bai ruwaito daga ɗaya dai duk kowane bangare ya ruwaito ba ke da shi mudabbaci inda zalika yusamma inda al-muhaddithin to wannan ana kiran shi wajen malaman hadisi riwayatul aqran to lalle za ka samu a cikin littafin ja suna cewa warwayatu al-fulan bi riwayatul aqran Ruwaya shi daga wani yana daga cikin ruwaya na aqran ai annahu ishtaraka ma'ahu fi al-ilm aw fi al-akhdh 'an shaykh ai yayi tarayya da shi a wajen mai a wajen shekaru ko kuma wajen karba daga malami in ma shekaru da daya ko kuma wajen karban hadisi daga wajen malam kusan lokaci da suka yi idan kuma ne daga cikin biyar ruwaito daga ɗayan ana kira hadisin mudabbaj مثلا انا رويت عن daga tsara na hadisi innamal a'malu binniyat huwa wa aslan hadisi shi kuma ya ruwaito wani hadisi daga waje na kowa ya fa'idanci da kowa la ya kabalu lahu salatu a hada ahdatha ta wanda Allah baya karɓar sallar ɗayan kun ya hada sai ya sake alwala wannan yana kasancewa shi au yau ya ani na hadisi ko shi ya ruwaito shi kanshi wannan hadisi da gare ni wanda na ruwaito da gare shi wa kuma ana qad rawaitu wa anhu min tariqi sai kasance ni na ruwaito hadisin gare shi ta wata hanya shi ya ruwaito gare shi ta wata hanya daban shi ma wannan ana kiran shi mudabbajan wa man huwa wadu kanuhu mudabbajan to me dalilin kiran shi mudabbash me dalili wadu innahu ma'qum min ibaja shi an ciro shi daga dibajatul wajhi dibajatul wajhi ai janibul wajhi gefen fuska hmm. kunci nan da nan لأن كل قرين ينتبه إلى صاحبه في حديثه kowane aboki yana waiwayawa zuwa ga abokin shi da ya bashi hadisi to zaka bashi sai ka ka waiwaya zuwa gare shi zaka bashi nan a gani in kuma zai gaya maka shi kuma zaka yi haka ko wannan gefen fuska ne sai shi ma abokin shi sai ya waiwaya gare shi da ya karba hadisi wajen shi kullu qad qala lahu bi ibada wajen sai kasance ya fuskance shi da gefen fuskarsa wani sam'i fa inna hadha min istiqaq istilahi wato da dabi'a dai wannan istiqaq din duk kawai istilahi ne kawai kira shi mutabbash istilahi ne wa inna la kunna illa kull hadithin bayna ithnayn yatawajjahu ba'dhuma ila ba'd in ba za mu ce kowane hadisi tsakanin mutane biyu ya tajo fi ahadin ma ila al-akhar dayan su na fuskantar da ya kowane hadisi haka ne zai zama to shi ma sunan shi mutabbash kenan إن علماء المصطلح عندهم قاعدة سيدي ما لهم سنة قاعدة أو وجه سوء وهي أنه لا مشاحة في الاصطلاح شيء باب ونروى بالاصطلاح لا يأمني ده قوة ذاك إذا أسام قوة الإنسان قوة ga luga ba daidai bane shi istilahi kawai zaka iya zama ka shi in nace kaza kaza nake nufi in nace kaza kaza nake nufi babu wani rowa a gani ba sai yayi دام أن أهل الحديث اطلعوا على انه اذا راى كل قليل عن قليل متكر mutanen حديث sun yi tsilai cewa idan kowane abun ya rubuta da abun duka ya zama mudabbaci inda la naqul la ba'sa bi mu bana cewa babu rufi da rufi wala mashahata fi al-istilah babu ruwa ga istilahi idan riwayat al-aqran huwa an yarwi ahli qalilayn an qalil Shin mu riwayat al-aqran shi ne ɗaya daga cikin abokin biyu rubuta daga abokinsa Cewa mudabbat kowane aboki daga abokinsa. In ma hadisi ɗaya ko biyar hadisi. A ga shi ƙarin Sai zai ruwaito daga gare kai baka ruwaito gare shi ba. Ko? Amma mudabbat sai kowanne ya fa'idanci da kowanne. Eh. والفرق بينهما أن المدبر يحدث كل منهما عن الآخر بمبنش ده كان شيء مدبر قوة إلى جسكنسو زي رويتو قدام أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر أما الأقران ده يجب زي بانا غريب حديث قدام كوي بدون أن يحدث عن الآخر بس بعد أبو تيجي أبو تيجي في رواية الأقران أما في عائشة تكرقوا لقى أبي هريرة أما أبو هريرة بيكرقوا لقى جريتها ya zama karan amma idan abu huraira ya bata hadisi ta ta bashi ya zama ya zama mudabbar na alaikum salam da eh inda duk sun yi tarayya wannan ya gaya mana wannan ya gaya mana ba amma wannan wannan kika cewa babu ku wa ma rawa kullu qarinin an akhi kullu qarinin an akhi mudabbajun haza rawa an an akhi wa haza aidan rawa an mudabbaj ai shi tafsiri yayi ruwaitowa daga ɗan uwansa mudabbaji

eh da yace akwai hidin nan to iya cikin akwai hidin za a iya fitar da wannan cewa dan uwan shi a wajen halarta ko dan uwan shi a wajen abuta da malamin zai ya dauka zai dauka eh ba su fito ba sosai zai iya yiwa bai fito da ya fito sosai da abubuwan ba da wanda ya kamata ce ya fito ya da cewa sun yi musawi a sun yi daidai a shekaru ko kuma wajen karɓa daga malam wa alaikum salam hmm. a shi ba mun shi ruwa ce gari da ake da shi ko akran in kai ka ruwaito daga abokinka amma shi bai ruwaito daga gare ka da zama ruwayatul akran in kun fa'idantu da juna ruwayatu da mudabbaci hmm. da kana da kan mara kasashin da yawwa in an zo aka yi nazari aka karanta zai aje nazari a cikin za ga abubuwan na tafiya daidai hmm. mallakar littafi yana da amfani sosai wajen karatu za a ba ta littafi in an gama sai a ce gobe za a tashi waje kaza kaga wanda bai zo da shi bai da uzuri eh. na'am na'am والكفارة إنما هي لإزالة آثار التحسين wato kafara wato yana kasancewa don gusar da wato wato asaru tasiri gusar da gurabuna na zunubi a gane kusa da kura bunin zunubi fai izar tafi a ta'asim lazima idan ainihin zunubi ya dauke to dauke wanka fara shi ma ya lazimta an dauke ma zunubi to ba fara shi ma da domin shi fara? saboda kankare wannan zunubi ne duk dai ko wannan zunubi fa idza kana la zamba wala ism ya kasance babu laifi babu zunubi fala haka fara kenan walakin law kanat al-ma'siyah fiha so dai saboda da sabon Allah a cikin shi akwai kafara sai mutum ya jarisi cewa akwai kafara a ciki tare da sanin cewa sabo ne shin kafara na faduwa a gare shi saboda jahilta shi da ita amma zunubi baya faduwa gare shi da annahu alimu bi annahu ism domin shi ya san zunubi ne shi babu shakka cewa ka zunubi walakin da fara hal sattas kudu shin ka fara na faduwa jawabi shi ne ba ta faduwa wato mai magana ya kance lalle wannan mutumin yana cewa da zan san cewa wannan kafara na lizimta na me zan aikata da ban aikata ba da na san cewa in na yi kaza akwai kafara a gare ni to ai ba zan aikata wannan laifi ba يقول الذي جامع في Ramadan. wanda yake jima'i cikin Ramadan yana cewa da alimtu anna alayya da na san cewa a gare ni akwai yan tawuya. mutatabi'a ko azumin wata biyu a jere ai da ban aikata ba wala baqitu in shi'tu kull shahrin ashtanibu da zan wanzu duk wani wata in kun zo duk wata in lisanci matata la yushradu an ta'lama ma yatattabu al-ma'siyah ba a shar'anta ka san abin da yake biyowa baya ga sabo ba sharadi bane ka san wani duk sabo kaza an nayi kaza zai faru sannan ka nisanci sabon. saban ka dunka adunka annaha ma'siya matakar ka san cewa sabon Allah ne fakar tajarra'ata alal jihaki to kai kashi kai ainihin wato jara'a kai tsaurin ido akan keta wato alfarman Allah azza wa jal sai ka fara ya nizimce ka wa hadha alladhi kuntum al'an ta'dilun abin da ka faɗa yanzu a to ana gaya ma dalili ne abin da zai biyo baya dalilin wannan abin da ya tafi da cikin bukari da muslim daga hadisin abi huraira da kisan mutumin nan allazi jama'a zaune ta wufe kisan mutumin nan wanda ya taki matar shi da ai ta ya take ta ya san yayi laifi amma bai san abin da ya hau kan shi ba tabbas ya san abin da ya ba daidai ba amma me zai hau kaina bai sani ba amma da yanzu sai ce na hallaka kaga ya san abin da ya zunubi ne kuma ya hallaka kan shi فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا علي سيزو ينا تنبين أنه ميكي كينا وهذا يدل على أنه كان جاهلا في الكفارة وانا يانون شيئا جاهل في كفارة أما يسن ذنبه لأنه لو كان عالما بها لم يأتي يسأل عنها da ya kasance ya san da ita da ba zai zo yana tambaya kanta ba da a ce mutum ya yi zina da mace wa kulla muka ce irji mu ku jefe shi da annahu musin da ya taba aure da ce ainihin ban san cewa haddin zina shi ne ainihin wato haddin zina wanda ya taba aure a rajar sani ba ni na kasance ina zaton haddinsa shine amai bulala ɗari ka gairi musin kamar wanda ba bai yin aure ba la yi sharaɗo an ta'alamu bil ba. ba sharaɗi ba ne ka san da hukuma wani na izin a lokacin za a jefe ka kawai bayan kwana da yana wula ya alam tarihin zina amma ya ce ni ba san zina haramun ba ne don yake da uzuri ma zina haramun ne ba ban sani ba an gane ko kuma alhali ya zan mai gaskiya cikin da'awan shi bai sani ba ga kasancewa shi mai sabon zamani da musulunci sai ba da yacin ba'ida ko ya taso cikin wani ƙauye mai nisa ba sa san haddodi na shari'a kaga duk wannan na nuna maka kauye in yi nisa yana samun karancin karantarwar malamai kuma wannan ba bane wanda za a yi ta zagi a kan shi kuna nan kuna rikici anan ga kauye ba kaza ba tun zamanin manzo Allah haka abin yake akwai kauyukan da da'awa ya kaiwa gare su sai da yake kula gani haka in ta duba zahirin nasin qur'ani Allah yana magana al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu me to me yasa tun zamanin annabi aka san da wannan da wani zai ce gashi kuna ta rikici kuna ta kawo matsaloli amma kuma ƙauye kun bar shi shi zai kuma ka ga mai magana ma bai je ƙauyen ba shi da yake magana yana nan zaune yana shan AC bai je ƙauyen ba misali an fahimci wannan dama ga ka'ida dama ƙauye yakan samu karanci saboda in kace zaka je ƙauye galiban karantarwa sai karatun ka ma ya zube me ya zube yawan karatun ka lokacin da kake so karantar da su suna gona ba za su dawo ba sai can cikin dare da lokacin zaka jira sai kuma lokacin kana jin bacci kana so ka je kai nazarin littafin ka kuma jona mm. baka zuwa ƙauye yadda za a iya zuwa ƙauye kawai sai ya ga mai ƴan ƙauye za mu ringa zuwa lokaci kaza lokaci kaza idan ka zo kawai a cikin wata za ku zo kamar su biyu ko su uku kawai ajiya wannan yanzu ya dan karanta da su sai a tura wani sai a tura wani domin karantar da su kai kake kai kake cutuwa shi su baka cutuwa su suke amfana da kai ke baka amfana da su an fahimci wannan yake. su ba za su tsaya su yi karatu da kake so ba ba kamar yadda kuke taruwa da asuba da su da asuba suna gona magariba ne shayin kuma sun gaji eh, kuma akwai lokacin da a shekara ba su zuwa karatu ba haɗe suna gona ne kyau. da asuba ma tun da asuba suka fita kamar irin lokacin da masu kana wahala ne kake aikata ko mutum da zan gani ba makarantar da su yana da wuya kuma kafin su turare kama wahala gare shi akwai ƙauyen da na je wallahi limamin sai dai an yi sallama sanai ke koya musu fatiya sai sallama aka sallama to alhamdulillah alhamdulillah arhamani rahim ya ba ka ba ba ba zai yi ba garin shi ne a zaura ma sai lokacin ba lokacin wani in noma yake wani kasuwanci yake kuma wani kawai zai fita ne kawai ba za ka gan shi wajen kwana biyu ina na tafi kaduna na je neman kuɗi na je kaza alamun karantar da ƙauye yana da wahala sosai sai mutum mai haƙuri mai kaza mai kaza mai kaza ka ko manzo Allah da ake magana manzo Allah shugaban ta sai bai tashi ya bar duniya ya kare ya kauye ba wai ya ce to ai kan an gama kansa da mutane da suke can kauye wannan maganar ban ne ke zuwa kama wai kaza ko ke zuwa kauye wai ce dole kika je kauye sannan ba ba wani ke kika je kauye dole la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha anan nake iya karantawa kuma nan na tsaya idan Allah ya kawo wadata na zan iya ware wani lokaci a cikin a cikin wata in kai ziyara kauye dan wayar da su in dawo shikenan har wayar zauna ba in na zauna ni ma nan da wasu uku zuwan da shi wuce garin nan kawo ba kauyen ku fahimta to shi ne babu idan aka rasa zuwa asali kauye da ba asalin jajirci tun zamanin sahabbai da zamanin manzanni akan tura mutane kaɗan kaɗan sai su karanta da su amma ba yi a je a tare a ce to kudin da ke a nan a je a tare ya kauye ba Kar ga mutum ya fito wani bai masa abin da yake ba ba ta baya kakari Malamin mai karanta da mutane suna karatuwa shi kuma kawai ya kashe shi sai jifa jifa jifa jifa a gaba ziyara jifa jifa a kai ziyara ko a raba an da kuɗi muna da kuɗi sosai sai to malam nuhu ya kai kwana biyu sai a rinka ɗaukar nauyin gidanka nan wajen kwana biyu ka zaka sai ka dawo sai a tura malam dubu mai shi ma je kai kwana biyu shi malam albani ko shagon ka tafi je ka ma je kai kwana biyu haka za a dinga yi kama za a ce to kai ka san dai za ka yi wa addini aiki maganin shagon nan baka yi wa da shi ba kai da'awa za a yi zai yiwu ba hmm? kowa za a ba shi lokaci sai a rubuta a kan tebula kowa sai ka ce ka zaɓi na rami in gama ina ka tsaya kawai sai ci gaba isa bayan zai ɗan kawai ya samu karatun da ɗan birnin ka samu za ka ce wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzalar lamu ala rasulai ah. su ka cancanta a ce kasu san dokokin Allah ga manzansa to a shaddu kufura wani fada ah. an gano wannan in ba kawai zai tambaya har sa bai sha'awa take suna ganin ba kawai sun san kawai za a za a baro ta sai sa bai ci to a zauna a ba a yi a samu suna ganin ba kawai zai to zai duk tambaya da zai kasa ba annabi kawai zai baro ta ne kawai Allah ga ba kawai ya ce kai ne Muhammadu ne na ji labarin ka wajen ɗalibanka

Alhasil anna kullum man fa'ala muharraman jahilan kai abu ne tabbata ce balalai duk wanda ya aikata haramun da jahilci balalai alai ba komai akan shi ba kafara ina fi kafara duk abin da cikin akwai kafara ba kafara da wani haddace ma fi babu haddi ga abin akwai haddi tunda shi bai san laifi bane yana akwai bambanci ban san laifi bane wannan da ban san akwai kafara ba in na akwai laifi amma ban san da kafara wannan baya kayan min da kafara sai amun sai hukunci ka je san laifi ne kai to za a ma hukunci amma na san amma na san da na san wannan abu ban san da ka fara a gare shi ba ban san kuma laifi bane wannan kaga yana da uzuri bai san laifi bane wa alaikum assalam to sani a yau nan ba zai ai ko ja ko wanda bai ko kafiri ya san cin zalibi ne ai ba wani tafsiri a wannan ka zan laifi akwai abin da bai bukatar wani sai an karanta da kai ka san laifi ne wannan kamar saba ma iyaye ai ko jahili ya san saba mai iyaye ba kyau ba sai ya ji karatu kawai abin da zai ji wajen wajen malamai ya ji irin hatsarin da ke cikin saba ma iyaye amma kawai ya san matsala ne na'am Yeah. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ثم الكلام ثانيا نعم نعم إذا إلى نعم نعم وقسم لما كان wato a mataki na biyu a ƙasan fila kamar ne ya kan zuwa ga akwai magana ma'anar shi ta mani buri wale arabi kuma akwai shi na bijiro ga magana da kuma rantsuwa wa ya za huwa yi wajen tsani min tafsirin wannan yana daga cikin fuska biyu na rabuwar magana ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق كريزا شنو بكيا وانا بيت ينا بس أظن هي جبتها التمني والعرج والقسم من قسم الإشاء أين التمني da ainihin arz wato bijiro da magana da kuma mai da rantsuwa ai suna cikin izini ne na insha'i a jiya zuwa Bala ga abin saman ni yana cikin insha'i arz ma na cikin insha'i bala ya hasaju an yaji ana gumi wajen yin akan baya bukata ya sanya shi ta wata fuska daban فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي شي malami Allah ya mai rama bai rairaye matsayin kamar yadda ya kamata ba ko in yanzu sace kaza sace kaza ki malamin kai malamin da ya riga zuwa malamin da ya bika ilimi haka isa ka ce bai tace magana yadda ya kamata ba saboda jahilci mutane da addini mm, wallahi anan malam aka rauka Allah Allah ya rahama bai tace baitin ba yadda ya kamata ya yi littafin kamar kila bai tsaya ya rere littafin ya tsaya ya yi nazarin shi da cewa ya ƙara bashi tunani ba sai ya fito da shi qawluhu rahimahullah ila tamanni shi wanda malam ya kalma magana ta zuwa ga tamanni a tamanni dakhilun fil insha mm. an gane tamanni ya shiga cikin insha'i ya kulu saƙil laita limalan ba a tafar da kumin talaka cewa da ce ina da dukiya sai yi sadaka daga gare shi na za ta wani irin fa'ul ne wannan ga ɗalibin nahu fa a tafar da ƙabe fa'ul ne saudiya dama saudiya idan an samu irin wannan aka samu ainihin nafiyu ko aka samu nahayu ko aka samu tabanni ko aka samu istifham to duk fawo sau biya ne ya laita kuntu kun tu ma'ahun fa'afuza fa'afuza hal da na min shu min shufa'a fa yashfa'u lana kaga ka samu hal din nan istifham ka samu fa'u, fa'u na istifhamiya a samu nafiyu ko a samu nahayu ko a samu tamannin ko a samu istifham duk wannan gaba ɗaya fa'ul sau biya ne ويقول الجاهل ليتني alimun sai ya ce dama a ce ni malami ne karantar da mutane a za in sha'u eh, fa kullu tamannin fa huwa sha. duk wani tamanni insha'i ne daga mutum bai sani ba to ba ɗalibin balaga ne shi qawluhu li'aradin cewa ne li'aradin al'arad an da ala a akhika shay'an shi ka bujiro ma ɗan uwanka da wani abu ka jitto mai da wani abu kul تقول ألا تتفضل عندي daga ce shin ba za ka ba za ka yi wani falala ba ba za ka mu wani jirki kyauta ba wani falala ba hada arab kaga shin ba za ka dan wani kaza ba shi aka baka Allah da Allah ba za ka ɗan karantar da ni ba fa qul hal laka ila an tazakka shin ba za ka zo ka dan samu ka tsarki a wajena ba shin ba za ka zo dan baka ka dan ci abinci a wajena ba an gane ka dan mishi wani magana kamar shi ka zo kai kai ka zama wajena magana mai laushi kana da dan jiro bai da magana na wala ibrahim lil malaika ala ta'kulun kamar magana ibrahim game da su shin ba za ku zo ku ci abinci ba kaza aiban aradu shi wannan aradu wal aradu huwa ma yakunu bi rizqin wa ihtiram shi arad shine abin da ke kasancewa da tausasawa da kuma jimamawa wa tahdidu bil akl shi wata hadisi kishi yana kai yakunu bi rizqin a shi sa'ad wa quwwa shi akwai girgizawa kuma akwai karfi shi ta hadisi akwai girgizawa da karfi shi wanda kuma ana ɗanyin da laushi shi arad shi ne tunanin kira polite statement Kai mutum magana politely شيني أرج مقالة نموت التاوى فإذا قلت لك هل لا تدخل شو بناك شو هذا لا يعني ما بقي علي إلا أن أضربك قلتوا ولا قلتوا أبدا يا رجل قرين إمك شكبك وأنزانك أغاني شينا لك هديت أكوي أن أربي شو بناك شو بناك كيف أفن شو أنك تشبه أبنى الجسورة مقالة يلا بضم أبو لالا فأنت مثلا واقف عند الباب kai misali kana tsaye a wajen kofa wuce da ka Allah ta da kun ala ta da kun da baka shin ba ka shigo ba hada aradun kalamun lafifu eh wannan arad ne magana ne da laushi shin ba za ka shigo ba wa idza qultu laka alla tadkhul ina ce maka ba za ka shigo ba fa hada ta'dhib eh wannan ta'dibi ne aqulu laka wa qad marrat ayn aynaya kuma zan maka dina ne baka fa gane bambanci in na faɗo za ka ga ido na dama sun jajawo kuma zan daga murya ne zan yi sai ga wannan ta'dibi ne yawa fa huwa talabun bi da wa iz'ali nema ne da tsanani da kuma girgizawa wa kullum min a al-insha kowanne na daga cikin rabar raben insha insha Allah kenan sai mutumin na nan zaka iya gane yanayin magana kai da shi ko karina na? eh siga yakan zo ɗaya amma ya zamanto ka duba yanayin mai magana akan abun shi yana magana fa jikin shi na rawa to ga wannan ya zama tabi بسم الله الرحمن الرحيم المقلوب مقلوبي نعم القلب في المتن وفي الإسناد كرب إما بإبدال الذي به اشتهر wato kalbu a cikin isnadi a cikin matani da kuma isnadi a juya a juya ainihin matani ko a juya isnadi ƙarya tabbata ma bi ibdalin ladhi imma bi ibdalin ladhi bi ijtihad imma da musanya hadisin da ya shahara hadisi ne wanda ya riga ya shahara kowa ya san shi ba sai ga an juya ma shi yaro da wani siga kuma ba yanda ka san shi ba wannan sai mu ce an yi kalbu din hadisin bi wa'idin nadhiruhu li yughriba aw kana isnad hadisi mustaba wato riwayi wato naziruhu wato liyuri ba har bi wahidin ko eh har bi wahidin naziruhu liyuri ba wato ya shahara da ɗaya wato ga ɗaya ga tsaran shi ya shahara ga ɗaya yayi wa tsaran shi don ya kawo garibin magana kai mutum sai yayi wa ya kawo wani hadisi da tsaran shi domin ya kawo garibin magana a ce magana na shi kadai san da magana ko shi kadai san da hadisin a ce hadisin da ya zo wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu hatta la ta'lama yaminuhu ma tufu shimalu kaga wannan hadisin garibi ya zo ya zo da shi garibi wannan ba a saba sanin hadisin da haka ba an san hadisin hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu to shi zai kawo shi da la ta'lama yaminuhu ma eh. kaga wannan garibi ne shi ya kawo shi ne dan ya kawo garibin magana wanda ba kowa ya san da shi ba dan a kawo ziyara gare na ce yana da wani hadisi wanda ba mai shi shine ma'ana liyogri ba hmm. dan ya zo da garibin magana an gane ya zo da garibin magana na'am auja al isnadi ko kuma ya sanya isnadi wanda ya zaɓa da hadisin a ga wani hadisi daban ya sanya wani isnadi wannan hadisin isnadi ne na inna mal abanu bin niyya sai ya ɗauke sai ya sashi a cikin hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. a gani ya ɗauke isnadin wannan hadisin ya ba wacce an sha hadisin shi ma wannan duk matsalobi ne shi A gani in ba malamin hadisi ba mai damuwa da isnadi kai za a yi kima da kai ɗalibin da ba malamin hadisi ba za a iya zuwa a cakuɗa hadisai isnadin wannan a ba wannan isnadin wancan a ba wancan isnadin wancan a ba wancan kuma za a karanta shi baka san ma an yi ba wanda zai gano sharin abin kuma ya gano haɗarin abin shi ne malamin hadisi wanda yake da mumarasa da ilimin sai wannan hadisin la yubal adukum an ummul mu'minina ne Aisha radiyallahu anha an kaza an kaza an kaza wancan kuma an an Umar radiyallahu anhu ne to ya za a yi ka ɗauki wannan hadisi da tsari gaba wannan na san dai hadisin amma isnadin da haka din ba san cewa Aisha ta rubuta wannan hadisi ba gaskiya sai malamin hadisi an gane kamar ɗan Najeriya za a ɗan kifar da shi wasu da yawa daga cikin Najeriya na'am li'aqarin wa aksuhu igraba aw mumta'inan ka ahli baghdad hasaw eh shine ma'ana ja'al isnadin isnadin hadisin ishtaba li akharin sanya isnadin hadisin da ya zaba zuwa ga wani hadisin wa aksu ko sanyawa ga wani hadisi ga wani wannan duk saboda ya kawo garibin zance saboda ya yi igra'bi shi shine mutum ya kawo wani irin magana wanda za a yi ta mamaki wanda ba a san shi wajen kowa ba sai wajen shi a tabil garib ko kuma dai ya jaraba wani ana iya ka danka jaraba ga mutum malamin hadisi ne kamar yadda aka yi wa imamul bukhari radiyallahu anhu rahimahullah da ya je garin Kufa garin Kufa ne ko ina ganin eh haka ne da yaje garin kafin yaje garin sai malaman suka yi training da ɗaliban su kai ka rike hadisin nan guda goma kai ma guda goma malam abdullahi guda goma kai ma guda goma wannan guda goma kowa guda goma goma zai rike hadisi ɗari aka ba ɗalibi kowanne guda goma kuma aka ɗauki isnadan nan guda na hadisai goma na wani sai aka ba wani goma na wani aka ba wani aka cakuɗa sinadin a gani wanda kai wanda ba in ba fannin ka bane ba za ka gano matsalan ba to bukhari suka ce suna jin labarin an ce bukhari babban malamin hadisi ne bari su jarabe shi su gani yana zuwa sai ce malam me zaka ce kan hadisi kaza haddasani wani an wani an wani an wani sai ce la arifu sai ya gama zubo goma sai ce la arifu sai wannan sai wannan ma ya gama zubowa sai la arifu an ce wannan mutum malamin hadisi ne a baka shi hadisin da mutanen garin musu ke kansa da ga shi Buhari ya ce la arifu la arifu gaskiya wannan ba wani abin da ya sani duk hadisan nan guda ɗari ba wanda buhari ya ya sai ya sani sai irin gaba garin mutane suna kallon shi jahili amma malaman sa ce kai mutum na fa ya sa abin da ke Haka duk hadisan ya ce la kuma gaskiya ne ba wani ba wanda yake kiyar san da wani hadisi da wannan isaki sai bayan an gama sai buhari ce abin da na sani hadisi kaza ka isnadin shi hadisi kaza sai da ya mai da guda ɗarin nan kowanne zuwa ga inda ya fito hmm. tun daga nan suka sallama ta ce lallai sun yadda da sunan shi amirul mu'minin fil hadis da aka yi sanda wayannan ya mai da su yanda suke sai rikice mutanen garin suka rikice kaga sharri rashin ilimi in har wai jahili ko kuma ɗan gaba garin mutane shi zai san da to yana cikin wahala ai wani ya yafi wani ilimi kana wahala ba fannin ka bane wallahi da lahi sai da Buhari ya gama Buhari na sha bai sani ba da an watsa ya haka malamai da kawai zan san da jahili ma da aka yi tambayar shi wasu ma a cikin nan ƙananan ɗaliban malam ƙananan ɗaliban malam masu rai tambayar shi la'aribu ba sa abin da aka yi ba kuma har komai ya ce wala bai kan ba abin da aka faɗa ce la'aribu su kuma ɗalibai suna cewa kai mutum na bai sa abin da yake su kuma ga magana mutane kana wani ma zai ce wallahi shi ma bare ya tashi mai ya tafi gida a ce jahili da ake ta wani wai ake ta zuga shi wallahi tallahi ɗaliban malam sun kure shi ma ya za maganar malarta ka abar malamai yi magana ta kuskura yi wani ya wani Ka yi ta koda magana kana faɗa to kawai ka sa kanka cikin abin da ba su fagen ka ba na'am na'am ka ahli ba hakan ka ga bagdad yau kamar mutanen wato suka karbo hikaya na imtihan kamar na mutanen bagdad da suka yi wa imamu bukhari hmm. shine aka yi barkin muke magana mutanen bagdad da suka yi wa imamu bukhari dan su jarraba shi daga ilimin shi na hadisi وهو يسمى عندهم بالسرقة وقد يكون الكلب ساوا أطلقا سو ما لما يزنا كلا حديثي مقلوب ساتا يسرق الحديث kaji an ce Fulani ya kalif ya sirku hadis shine zai dauki isnadin wannan hadisi ba wani hadisi to wannan za ce yana satan hadisi bari ya kun kalbu atlaqahu sahwan wato yakan yi wa kalbu din ba sata bane yayi shi ne da mantuwa akan yi kuskure sai mutum ya yi kalbu ɗan hadisi ba da gangan ba in ma yi wa isnadi ko wa matani القلب في المتن وفي da kuma isnadi wanda ya tabbata in ma da musanyawa musanya a hadisin da ya shahara da shi shahara da wa'idin da biruhu da kuri ba in ma ya zama ya shahara da guda daya da tsarin shi don ya kawo karibin magana a gane hadisi guda daya ga wani hadisi irin shi dan ya kawo magana garibi a ce shi kadai yake da hadisi iri kaza aw ja'ala isnad hadithin ba. kuma sanya isnadi na hadisin da ya zaba ne akar ga wani wa aksuru igraban aw ina. wato wa aksu ya sanya ga wani hadisi ko aka san aka san shi ya zama ga matani kenan ya canza wani masani ga wani matani aw mumtahina ko ya zama mai jarabawa yayi dan ya jaraba wani ya ga ilimin shi ga hadisi hmm. kamar mutanen a hakau haka malamai da karɓo hikaya su malamai a wajen suna kiran hadisin sata wato yakan yi wa kalbu din da mantuwa ne ya yi ba da gangan bane kamar wa rajulun ta sadaka bi sadaka a fara din nan shi wannan wato ba da gangan ba da gangan yayi ba ruwayan muslim din nan hmm. ka dan kai dan lokacin za mu kai takwas insha Allah masu sana'a suna karkashin wani wasu suna rawan jiki da su a jiya shirya wanda yake kasuwa ya kowa jin daji shi sai san da ya gara man fita amma wanda yake karkashin wani wanda za a mai fada sai ga wani wanda kai shekarar shi amma zai ma fada ya karɓi kallawa ya kai haka da mutuncin ka zai ga duk al'amarin da ya yi ce gaba daya karami ne amma ya fi da shugabanci zai ma faɗa ma malam ko da muke ganin ku abin koyi ka zama kama da kai a wajen Thank